demokradiyya a yau. Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wannan shirin da za mu gabatar muku mun kawo muku shi a makon farko na watan Nuwamban bara. saboda yadda ake wa wannan gwamnati kallon ita ce ta adalci a Najeriya mun ɗauka ba mun gabatar da shirin gwamnati za ta fito ta ƙaryata igirarin hajiya Danna Muhammad. Ko ta bada ta ta bahasin abin da ya kai ga korar ma'aikaciyar da ta bankaɗo rashin gaskiya, ko maimakon a yaba mata sai aka kore ta daga bakin aikinta. Muna da labarin cewa Hajiya Danna Muhammad ta bayyana a gaban wani kwamitin Majalisar Dokokin Tarayya. To, ko bayan haka fadar Asorok bata ce komi ba kan wannan zargi. ga abin da muka gabatar muku kusan watanni biyar da suka wuce. Muna kiran baba da babban murya, yawa Allah ya yi matalakawa a sauke mana abatiyari, a sauke mana abatiyari, a sauke mana abatiyari, a sauke mana abatiyari. Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji. amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kiyari ne kanwa uwar gami na korar Hajiya Maryam Danna Muhammad. Odita a kamfanin inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata ƙungiya mai kirarin kare hakkin bil'adama da kare demokradiyya da ake kira CAPS ita ta wallafa maƙalar da ta ƙunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam ɗin da kanta ta tabbatar mana shi ne ta bankaɗo rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin, waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasalima, ‘yar Abba Kiyarin kamar yadda maƙalar ta nuna, tana aiki ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa, waɗanda kan haka tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki don zargin ya tabbata, a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta wa ƙarya gindi? Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wadda shi ne shugaban kamfanin da shi da atoni jarar na ƙasa duk sun ce a maida hajiya Maryam bakin aikinta, amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi, wani hadiminsa ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komi ba. Hassan Maina kaina ya tuntuɓi Garba Shehu, shi kuma ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a bashi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan Maina kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da ya sa aka kore ta daga bakin aiki? Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini aka buga min waya aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe tara na sa NTA sai na ga an sa sunana ni an ce GM Audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ni nike. To ni na ɗauka ma ko wasa ne ko mistake ɗin saboda sauran su political appointees ne. Ni kuma an a career civil servant. So I thought it was even ko an yi mistake ne. Aka sa suna a gurin sai na ce to bari Allah ya kai mu ran Monday in ji yan gani. To ran Monday da Allah ya kai mu Monday menene SGF. Sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu. haddani a ciki ko ma SGS nan Ba ma jiya misali an ce abin tanki kaman kin taka wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba kuma ke kika ce lalle sai an zo an yi gaskiya tun da wannan gwamnatin canji ne haka ne wannan magana? Kwarai da gaske gwamnatin canji ne kuma ni a very hafi lokacin da na ga baba ya hau wannan gwamnati ke yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnatin ma ana ta cewa ma kila ma za a cire ni a aiki saboda yadda nake yin aiki na. so na ɗauka distam a ran da babu ne akan abin nan mu za aiki ma yanda ya kamata amma sai kuma sai na ga wannan abin ya zo ya same ni. Yawwa to hajiya ta kamar ne me ya suka aikata ba daidai ba kuma ke miki kai akan wannan mutum misali. Eh abin da ya faru shine da muke aiki ka san mu auditors ne. So sai muke bincike da muka bincike sai muka yi notisin cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYS certificate kuma ba su da exemption. To kaga kuma a rule din Najeriya na gwamnati shine in ba ka da wayanne da look supposed to work in gwamnati aikin gwamnati. To ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a management ne su ga abin da fa muka yi noticing. To ka ji abin da ya ja wannan abin tun 2012 2013 muka yi wannan report. To amma jiya. Kawai na mutanen da da involved aka kira su sai kuma aka yi cewa ba sai aka ce sun yi resigning su bar aikin suka yi resigning most of them 2014. Amma ake ba ka tunanin cewa waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kuma za a Najeriya ana ganin mutum yana kusa da shugaban ƙasa kamar baya doka baya aiki a kansa. A'a to kuma an ce an ce aikin ana son gaskiya kuma ko ma fa ne ne an ce ta faɗi gaskiya. amma lokacin da kika yaka ni na doka ina ina ina ina aikin gaskiya ne I was just doing my job as an auditor, anything you observe, you, you need to say it out. Ba ni tunanin wani abu zai biyo irin wannan? Wallahi ni ban taɓa tunani ba, amma da na ji cewa one of the mutanen da aka ce su eh, biyu zani aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an ɗauki ta kashi an ba shi contract power a lokacin da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai da na faɗa amma duk da haka bai tunanin cewa wani abu zai shafe ni ba. Tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck duk da ana ganin ba ta tsarki sosai suka sallame ta saboda wannan kadan. yanzu kuma gwamnatin da ake gani na canji kuma ta kara dawo da shi. Ta dawo da shi haka ne. To, kin rubuta takardar. Ta dawo da shi ta ba shi kuma pamphlet power. yawa to da aka sallame ki kin rubuta takardar koke ko mai faru da kai da kike da kika rubuta takardar koke eh da aka sallame ni na rubuta na rubuta wasiƙa na farko da aka rubuta na taimakin shugaban kasa ne tunda shi ne chairman din eh, board din mu yake mishi ko gashi an tura ni aiki ni ban san dalili ba ni da farko ma na ɗauka ko ma irin mistake ne aka yi sai ban ji an bani reply ba sai 17 days after bayan an kore ni dan kawai na gani na NTA ba a ban takarda ba sai 17 days after sai aka turo min wasiƙa aka turo min wani ne ne ya ban wasiƙa da an ga wasiƙa sai aka ce mini wai baba ne ya ce bar aiki na ce so sai na rubuta leta wa na appeal na ce to fa ga abin da aka ce an cire ni daga aiki sai aka ce to baba ya ce a yi bincike baba ya bin aka bincike kuma aka ce ni ban yi kuma ba a mai da ni bakin aiki na tun october um, 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban ji komai ba. To kina ganin su a kike zargi a fara shugaban kasa da wannan munakisa? To ba zan iya cewa ah, ga waye ba tunda ka gani ba ni da asus je in gani ko wani abu ban san su waye ba. To hajiya san da yau wato tun da shugaban kasa ce a mai da ke bakin aikin ki amma an mai da ke. Me za ki ce kan wannan? to ni dai ka san ni musulma ce duk abin da ya same ka sai ka yi ta addu'a Allah ya ka muka canji Allah ya saka mun kuma ina da rago, insha Allahu ban fitar da rai ba wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na Allah yana tare da ni gaskiya. Yau to zajiya ta yi ma duk wannan badakalan da ake kai wata kila shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai sani ba. yanzu mu kaddara yana jinki a wannan gidan rediyon namu na gidan rediyon muryar Amerika. Misali a cikin yana sako dai tak da zaki gaya masa. Me zaki ce masa? Hmm. To, ni da abin da zan ce baba dai ka san baba dai da kowa yanda ya zo dan saboda gaskiyan baba shi yasa muka zaɓe shi. Saboda gaskiyan baba baba kuma na kowa ne. Saboda haka kuma na san ba zai yadda in je ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba. Ni fa ina da marayu a gabana. Ba abin da na yi. kuma aikin gaskiya ne kuma a zo a don wani yana da ya san wani a gwamnati ya zo mun haka ina gani ba daidai bane ba abu ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abin ne. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Hassan mai Maina kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.